Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. alkalin da ke shari'ar paul manifest tsohon chairman ɗin kamfe ɗin shugaban amurka donald trump ya ce an yi barazanar kashe shi kuma yanzu haka ma wasu jami'an tsaro ne ke kare shi alkalin kotun gunduma thomas selby ellis ya ga manema labarai je juma'a cewa duk inda na je kafa ta kafar jami'an tsaro ya kara da cewa kai ko otal ma bana iya zuwa ni kadai bana ma iya bayar da sunan otal ɗin manema labarai sun buƙaci alkalin ya gaya masu sunayen mambobin kwamitin ta alkali yanke hukunci wato juro amma ya ƙi yana mai nuni da dalilai na tsaro alkali els ya ce rayukan 'yan kwamitin ta alkalin ma na iya shiga haɗari muddin ya bayyana sunayensu ya ce ya kamata in kare salamarsu da lafiyarsu 'yan kwamitin ta alkalin sun yi zama a karo na biyu jiya jama'a yayin da shugaba trump ke bayyana shari'ar manufar ɗin da abin bakin ciki zaman doya da manja tsakanin fadar shugaban amurka da bangaren jami'an tsaron farin kaya na karuwa yayin da shugaba donald trump da tsohon babban shugaban wato jami'an tsaron farin kaya ke ta kace na ce kan takaddamar wato takardar tabbatar da zama masanin tsaro jiya jama'a shugaba trump ya kai bugunsa na farko a wannan dauki ba ɗin da ake yi yana mai barazanar janye takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta wani babban jami'in ma'aikatar shari'a sannan ya kare shawarar da ya yanke ta soke takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta cia john brennan tare kuma da cewa mutane da dama sun yaba da hakan daga bisani tsaffin jami'an hukumar cia sun mai da martani inda fiye da 60 daga cikinsu suka rattaba hannu kan wata takardar wato tayin allah wadai da abin da suka kira ramuwar gayyar siyasa kan jami'an tsaron farin kaya da sauran kwararru kan harkar tsaro To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kasar girka ta idar da shirin nan na aiwatar da tsauraran sharuɗan bashin da aka bata na tsuke bakin aljihu kammala wannan shirin wani babban ci gaba ne kasar ta girka to amma har yanzu da sauran jan aiki a gaban kasar ta girka kan yadda za ta farfado da tattalin arzikinta ofishin firaminista alexis tsibiris ya bayyana bashi na ƙarshe na makon jiya ƙarƙashin wannan tsarin da cewa shine abin da ya kira ƙarshen wani al'amari tamkar wasan kwaikwayo yanzu za a iya buɗe wani sabon babi na ci gaba da adalci da kuma buƙasar tattalin arziki sannan a hankali dai tattalin arzikin girka na farfadowa bangaren yawon bude ido ya bunƙasa da kashi 17 cikin 100 a birnin athens a wannan shekarar kuma rashin ayyukan yi da ya yi tsanani a baya ya a yanzu dai ya fara zama tarihi jami'an kiwon lafiya a yankin falasɗinu sun ce sojojin isra'ila sun kashe wasu falasɗinawa biyu baya ga wasu 60 da suka raunata a wata zanga-zangar da aka yi a kan iyakar gaza a daidai lokacin da masu shiga tsakani na kasar masar ke kokarin cimma matsagaita wuta shaidu sun ce masu zanga-zanga sun kona tayu tare kuma da yin jifa da duwatsu a yayin da su kuma sojojin isra'ila ke mayar da martani da jefa barkonon tsohuwa wani sa'in ma da buɗe wuta sojojin isra'ila sun ce wasu daga cikin falisdawan sun ƙetara cikin yankin isra'ila na wani ɗan lokaci kafin sojojin na isra'ila suka fatattake su don kare kan iyakar jami'an gwamnatin kasar masar na ta tarurruka da wakilan hamas da na masu tsoron ra'ayi a gaza kan yadda za a yi yarjejeniyar zaman lafiya da isra'ila wata kotu a turkiya jiya juma'a ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da buƙatar sakin koko ta buƙatar sakin ba amurken fastan nan andrew branson wanda aka kama shi wanda kuma kama nashi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin amurka da turkiya babbar kotun ta birnin izmir ta tabbatar da hukuncin kotun da ke ƙasa da ita wadda ta ce a ci gaba da yi ma brinson ɗaurin talala a cewar kafafen yada labarai da kuma lauyan brinson Labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Farko da sunanka Allah kai ne mai kashe wata raya. madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaje sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shidda. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu za su yi magana akan kokarin kawar da cutar polio a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan horar da jami'an kiwon lafiya da aka yi a jihar Bauchi domin kula da ƙananan asibitocin da ke faɗin jihar. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da illar da take yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na biyar zai yi magana a kan makon sha da jarirai nonon uwa a jihar Neja. Shi ma mu na shida wanda shi shine mu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan dalilan da ya sa likitoci suka fi ba da fifiko akan yi wa yara ƙanana rigakafi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Farko da ciwo ne wanda ke zartawa. ƙoƙarin kawar da cutar polio da ake yi a Najeriya. Cutar har yanzu tana nan makale a wani bangare a jihar Borno Najeriya. Hawa Umar tana da rahoto akan kokarin da ake yi na kawar da cutar baki daya daga Najeriya. Duk da cewa an samu shawo kan matsalar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma tura jami'an lafiya kowane lungu da sako domin tabbatar da cewa an ba ma yara 'yan ƙasa da shekara biyar rigakafin cutar. Sunana Umar El Faruk Ahmad ina da yaya kuma ina karɓan wannan alluran na rigakafi da ake yi. Mata biyu ko da yaushe na bar gida na kan ba su bayanin cewa lallai su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura mm. kuma a yanzu haka duk halaye na akwai shaidan irin wannan allurai da aka mana na rigakafin kyanda da rigakafin wannan cuta ta polio wanda kuma na tabbata da cewa ba abin da ya mun illa idan ma an ce baya ba da dama a haihu gashi nan na haihu sunana jamila bello kamar yadda wasu kasashe suka ci gaba mu ma muna fatan kasar mu najeriya a samu ci gaban haka duk dai da wasu ba so suke ba ba su yadda a yi ma 'ya'yansu suna ganin kamar wani abu ne daban a ce yana hana haihuwa a ce yana mene to amma mu dai gaskiya duk ba mu yadda da wannan ba sunana runa abdullahi mai wada kin san halin yaro idan ya ga malamai lafiya zai ga kamar allura za a mishi sai ji tsoro so wani lokaci na kan ba su minti in ce su su gani ma wanga abin daɗi ke gida shi gabaki ɗi sai a ba su ni idan ina gida ba ni wasa da irin wannan ba ma ɗiyan da na haifa ba hatta da ƴaƴayen yayan ni ƴaƴayen unguwa waɗanda na san na isa wurin iyayensu nukan yi hakan gaskiya. Bayan ga haka hukumar lafiya matakin farko da ake da su a kowace jiha na ba da gudunmawarsu kamar yadda babban sakatare na hukumar lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwan Muhammad ya bayyana min. Najeriya muna da yawa kuma wanda suke ce ba su soɗin suna da yawa yanzu kamar a Kemaru ne za a yi tattara jama'a ce wanda duk ba su soɗin ma ya magani su gaba ɗaya don kuwa Najeriya na da yawa shi sa ga an tabbatar yanzu Abuja ana ɗanyi Lagos ana yi Kano ana yi Kaduna ana yin allurar rigakafi Jigawa ana allurar rigakafi kabe Bauchi ana yi to da ake dubawa waɗanda ba sa me dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu me dalilin da yasa ko dai bambanta da yanda dalilin da yasa to akwai wani binciken da ake yi dan gane haka eh to sai mana kisa ai da yake kowa da aikin sa nan da nan da a gane ba wuyan ganewa ma min ka mutane ka tambaye su ni ce maka yaro daga kabi ka duwa ba kati a ah, me ya faru ce maka wallahi shi bai san ma amfani sa ba kaga ka gane daya hmm. wani kuma me ya amfanin sa an ce ma ana kara cutan rashin haihuwa ne a ciki kaga san wani ƙarya ne ya samu a wani waje bai samu ainihin labari mai kyau ba ya samu gurɓataccen labari shine ne yake bin labarin kuma ko wani mun malami ne yake cewa kai kar kai daga karba ko wani fasto ya ce kar ka mun ba mu samu haka yanzu mm. yanzu duk babu to sai a je a tabbatar wannan malamin an kawo shi kusa an masa bayani sosai ya fahimci abin kawo yanzu Najeriya ta yi gagarumin nasara wajen kawar da cutar a wasu jihohi Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya Jamhuriyar Nijar ma bata yi kasa a gwiwa ba wajen kokarin kawar da cutar daga yankin Afirka in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Domin aiwatar da bincike na kwakwaf cikin karkara ga ƙananan yara masu ɗauke da cutar shan'ina ko polio a burin gwamnatin jamhuriyar Nijar da hukumar kare lafiya ta duniya Omes, na akawar da cutar polio kwata-kwata daga cikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka. Malam Hamidu Haruna shugaban yaƙi da cutar polio a faɗin ƙasa. yara wanda ya kamata a samu cuta da yawa take sa ciwon shayin da yara wanda ya kamata mu samu ba mu kai gare su ba shi yasa muka ce bari mu jayo kamar al'umma don su kawo muna mu yi wannan yaƙi da wannan cutar kenan kun gane akwai matsala matsaloli kamar likitoci yake ya musu yawa suna likita kenan ba san ba abin da yake wakana cikin gari kan galibin wannan ne ya horo da ake bara bisa tallafin wata kungiya ne kungiya ta duna mai kiwon lahiya OMS eh, ita ce ta ta doke wani don ka wannan eh, wannan taron sai na ga akwai magana akwai su baƙi wanda suka zo daga kasashen waje sun zo daga waga kamar kungiya ce ta afirka ta ta yamma don wanda suke kula da lahiya sun zo su kawo mana akwai kuma kungiya ta na niger kula da kiwon lahiya don su ma sun zo da kawo mana ta yadda wannan aikin likitoci da dama da karkara da wakilan jama'a suka ɗauki wannan horo ga malam mustapha ali na asibitin garin yan doto da ke gidan ranji da nashi ra'ayi a kai to wannan horo ya zo kama daidai lokacin da ake bukatar shi tunda eh, sanin kowa ne niger tana cikin takara da wannan yaƙi na hidda ƙaƙaf cutar shan ina daga cikin niger kenan wanga horo ya zo daidai da ake so inda horo ne wanda mu ba likitoci kuma za mu ba wannan masu kama maka aiki wanda ake ce marele communautaire su ma za a ba su horo buskan wannan bincike na kakaf na binciken cutar shan ina da cututtuka ma wanda suke haddasa wannan cuta ya za a yi ku jawo hankalin uwan ɗaya domin a ce an cimma wannan buri akwai waye kai da muke yi muna yin shi kuma za mu kara waye ma uwaye kai alamomin wannan cuta wanda su da kansu in sun gani ma su ne za su neman likita koko wannan abokan aikin mu wannan ake ce ma relay communautaire ko bayan wani horo da akwai abin da kuke jira daga likitocin malam hamidu haruna shugaban yaƙi da cutar polio a fadin ƙasa da amsa kira wanda muke da shine a tsaya tukuru ya aiki akwai horo wanda ya kaba basu kenan su koma gida don abin da ya koya musu don su yi aiki da shi. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi an gudanar da taron bita ga ma'aikata kiwon lafiya ta yadda za su inganta kula da ƙananan asibitoci. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa. Yau muna abin muke kira scallop. Kowa ya san 'yan shi program a Bauchi, PBS PDF uh, finance ne wanda mun fara shi a uh, das local government wanda yanzu ya zo katagum ya zo bauchi yanzu kuma yau muna na zamu kara local government guda hudu wannan performance based financing a cikin local government guda hudun nan akwai toro akwai ningi akwai miso akwai gamawa kuma manya-manyan local government ne a cikin bauchi wanda kowane yana da ward tsakanin 18 zuwa 20 wanda muna ganin an dauko ina manyan local government zai ta abin ya daɗa bunƙasa a cikin jihar nan kuma mutane da ba su ci gajiyan shi program ne mai kyau wanda yake inganta kiwon lafiya lafiya a mataki na farko kuma yana linkin din shi har da shi mataki na biyu wato general hospitals kenan jin daɗi sosai da wannan scale up din shine zai ƙara ƙarfin abin a jihar nan kuma ya sa abin ya samu karɓuwa ya ƙara mana eh, kiwon lafiya a mataki na farko yanda mutane da yawa su ga cikin shi dole ne a ji hankalin saboda eh, shi program duk da cewa mun san cewa program na mai kyau da yake canja kiwon lafiya din ba zai yi shi da kansa yi abin da sai ma'aikatan mu sun sa ya yi abin da ya dace mun ji daɗi saboda su PIU din ƙarshen shi Dr. Adamu suna ƙoƙari mun ga abin da ya fara a das daga sanda aka fara zuwa yanzu in ka je kiwon lafiya a das lokacin game ya canza gaba daya ko inda system yana nuna mana eh, yanzu za ka samu asibiti duk ward ward guda goma sha uku na cikin da local government asibitocin suna amfani a eh, awa ashirin da hudu a rana ana shifting ana komai kamar general hospital kuma an kaje eh, quality of care din da magunguna da komai akwai su ko yaushe kaje kuma mun fara ganin haka yanzu a bauchi da aka fara wancan watan da katagun local government mun fara ganin su ma sun fara coming up so amma fa ba zai faru ba ma'aikatan ba su tashi sun yi abin da ya dace ba pharmacist adamu ibrahim gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a mataki matakin farko shugaban shirin yanship a jihar bauchi dr adamu muhammad ok shi wannan horaswa dai ana yin sa ne saboda a horas da su ma'aikatan karamin hukuma na misauningi toro da kuma gamawa akan yadda za su je su tantance asibitocika su samu mana bayanai akan duka asibitocikan da suke wannan kananan hukumomi za su nemo mana bayanai ne shafiya shafi inda asibitin yake da yawan ma'aikatansa da kuma yaya ne yake da irin aikin da suke yi da kuma wasu wasu abubuwa dai da dan yawa wanda za su ba mu damar mu gane ya yawan karfin aikin asibitin da kuma yawan zuwan da mutane suke suke amfana da wannan asibitin so abin da ake so a cimma dai shine a samu ingantaccen bayanai na duka asibitocin da suke wayannan kananan hukumomi saboda a amfani da shi a zaɓi asibitocin da za su amfana daga wannan shirin. Dr. Adamu Muhammad Ahmad kenan shugaban shirin 'yan ship a jihar Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Zazzabin cizon sauro na da matukar illa ga bil'adama. Ƙananan yara na daga cikin waɗanda cutar ta fi wa illa da zarar ta kama su. Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ita malaria kamar yadda kika gani yanzu an shiga yanayi na damina Eh, wanda watan bakwai ya kama ana ruwa sosai in an duba garuruwanmu da unguwanni sun cika da ruwa to a nan sauro yake samu ya haihu ya ‘ya'ya sannan ya hayayyafa kuma ya shiga cikin gidaje ya kama ‘ya'yanmu musamman ‘yan ƙasa da shekara biyar eh, in an samu wannan to sauro shi ke ɗauke da kwayar cuta ta malaria in ya ciji wannan ya ɗebo jininsa da ciwo a jiki sai ya kai wa wannan mm. to idan kwayar cutar ta shiga to tana shiga har kwakwalwar yaro har cikin kwayoyin halitta na jini da hanta da ko'ina da ɓargo ya shiga kwakwalwa kwayar cutar ta shiga kwakwalwa akwai zazzabi mai zafi akwai ɗimuwa da surutai da suma da jijjiga gif-gif zaki ga yaro kuma yana surutai ana kiran sunan wani wasu kin ga daga nan a zuwa ce ai mayu ne ko miyagu ne ko aljanu ne a tafi ai ta tofi ko ai ta wani hayaki ko ai wane ne <laughs> kamar a sauke wa mutum mai bori ko wani abu to wannan kin ga kamar halaye ne na tun jahiliya irin na da gaskiya an wuce wannan yanayin saboda haka kiran da ake shi ne da zarar an samu wannan asibiti za a ji babu zancen miyagu ko mayu ko wani abu matsala ce kwakwalwa ta tafasa da wannan ƙwayar cuta to kin ga matsala ta farko kenan matsala ta biyu shine tsananin ƙarancin jini kamar yadda aka yi bayani ita ƙwayar cutar malaria eh, jini take lalata tana faffasa jini so dandana yin jinin yaro kuma ba yawa ne da shi ba mm. da ya ɗan yi zazzabin wuni ɗaya biyu to jininsa zai ƙare sai a ga ya ɗashi ya zama fari ya kuma ba shi da laka ba ƙarfi sai kwanciya to da an jefa bakai ya zo ya halaka da haka karancin jini ita ma matsala ce babba sannan idan kuma ba a samu wannan ba kansa ciwon malaria din yaro ya dinga yi yana sake yi yana sa shi ya kasa girma yana sa shi ya tsumbur yana sa shi kuma ya kamu ma da ciwon tamuwa din nan na yunwa da muke da fama da shi saboda yaron baya iya cin abinci ga amai ga zazzaɓi. sannan makaranta ba zai iya gane karatu ba nan ma kin ga an samu wata matsala za a samu fifiko tsakaninsa da sa'anninsa shine to saboda haka rigakafin shine lalle a tabbatar kowane yaro yana kwana a cikin gidan sauro mm. sannan in an samu zazzabi nan take a tafi asibiti mm. banda zuwa dakunan shan magani na kasuwa ko na unguwanni tunda ba gwaji za a yi ba kuma da yawa ba su samu horo na kula da mutum kamar a yanayi na asibiti ba ah. saboda haka ya kamata mutane su lura akan irin waɗannan abubuwan kuma su faɗakar da kansu idan an samu matsala lalle a matsa a je asibiti mafi kusa. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa da ke birnin Dutse. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. An bayyana samun nasara a kan makon shayar da jarirai nonon uwa da ya gudana a jihar Neja, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Neja Dr. Mustapha Jibril ya ce har yanzu fa akwai matsaloli sosai ta wannan fuska a saboda haka ma lamarin ya dame su kamar yadda ya yi ƙarin bayani. akwai matsalolin na um, jarirai din kuma babban matsalan ne saboda ba sa amfani da wannan abin da Allah tsarin da Allah subhanahu ta'ala zan ci ya riga ya muna um, ba madara a duniya da ya kai madaran um, nono amfana amma har yanzu muna samun cewa a Najeriya gaba daya kashi 25 a cikin 100 25% mutane mata ne kawai suke amfani da suke sha da yaran su har wata shida ba su ba da ruwa ba um, kuma target na Najeriya shine kafin 2030 at least a samu kusan kashi 50 um, suna suna shayarwa haka idan yana yin haka irin dan cuta cuta da rashin lafiyar da ake samu da yara ka gan suna da cutan cewa ba su da na rashin cin abinci irin su kwashoko da sauransu ba su same shi ba musamman da ba su dinga rashin lafiya ba kuma za su yi ilimi sosai kuma su yi karfi Dr. Mustapha Jibril ya yi karin haske akan matakin da ya kamata a ɗauka akan irin jariran nan da uwayensu suka mutu tun suna sabuwar haihuwa. Um, abin yi a, a kan su irin wannan da iyayen suka rasu shine ya kamata a samu wata um, da za ta dinga za ta shayar da su ana samun foster mother ko da mace da mata da bata da lafiya ko wanda suke da kamar kansa haka na, nono ko suna wani rashin lafiya da zai hana su iya shayarwa za a iya samun wani ah, ya sha da ah, jariri din kuma mun gode ma kamar kaga addinin musulunci ma ana yin haka nan suna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ah, an shayar ba maman shi ta shayar da shi ba shi ma an shayar da shi ne so ana yin wannan abubuwan duka ko wannan tsarin likitoci ku ba ku yadda a ba yaro madara ba eh gaskiya ba mu yadda ba mu yaro madara ba daga an haife shi ah, har zuwa wata shida sai dai in akwai wani babban matsala dalili da zai sa a yi hakan nan amma gaskiya ba haka ba ma san haka domin babu babu magani an ci babu da kafi a duniya kamar madaran mama yaro ya sha madaran mamansa eh, Dr. Mustapha Jibril, kwamishinan lafiya na jihar Niger kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan matakan da ya kamata a ɗauka na tabbatar da an shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Shin ko mai sauraro ya san dalilan da ya sa likitoci ke ba da fifiko ga yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar rigakafi akan yi wa manya mutane? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya lasafta dalilan da ya sa ake ƙarfafa yi wa yara ƙanana rigakafi akan manyan mutane wato yawanci cututtukan kamar yadda na yi bayani a baya sun fi kamuwa eh, ne a jikin ɗan adam ɗin da ba shi da isasshiyar garkuwa to kuma yara su ne yawanci an halice su babu wannan garkuwar sai a hankali to wannan rigakafin shine yake taimaka musu jikin nasu ya yaƙi da ƙwayar cutar da aka sa musu ta rigakafin wato ƙwayoyin cutar ne ai ake yin canza musu yanayi ko a kashe su ko kuma a canza musu yanayi sai a sawa mutum sai jikin idan ya gansu zai gansu kamar su ne amma ba za su iya illata shi ba sai jikin ya tashi yaƙi da su sai kuma shi kenan sai ka ga ya samu kariya ko da cutar mai illa din ta zo daga baya an riga ta saboda haka ba za ta yi tasiri ba shi yasa yawanci kuma yawanci cututtukan za su iya faruwa tun mutum yana yaro ne to amma idan aka ba shi kariyan nan to ya zama ya wato ya samu wato kariya daga wannan idan kuma wasu sukan girma ba tare ma da an yi musun ba amma sukan samu kariya domin yau da gobe yau da gobe cuɗanya da waɗanda suka yi cutar ko kuma da ƙwayoyin cutan a bainar jama'a haka wani lokacin har idan ka girma baka kamu da cutar ba a waɗansu cututtukan mutum yakan iya samun wannan kariyar a yanayin da ya samu cuɗanya da waɗan da ƙwayoyin cutar haka to shi yasa a lokacin da ya girma yana da wannan kariya a jikinsa ba zai kamu ba in ka ga wasu cututtukan irinsu sun bayyana a babban mutum to za ka ga ko bai yi yana yaro ba to in ta tashi kama shi kuma a lokacin ta fi mishi illa musamman za ka ga wannan yana faruwa ne idan yana da karyewar garkuwar jiki wacce kamar kanjamau ke jawowa ka ga waɗansu cututtukan da gaskiya sai a yara ake ganin su sai ka ga sun bayyana a manya to idan hakan ta faru to in aka bincika da ƙyar in ba a samu dalilin karyewar garkuwa ba kamar kanjamau ko kuma cutar daji wato kansa wani lokacin tana jawo karyewar garkuwa da akwai cututtuka eh akwai eh, an shi tarin fukan yana samun shiga ne idan garkuwa ta kare to shine sai ka ga ya samu gindin zama amma a babban mutum wanda ai ko da ya yi cutar ko bai cutar ba kasancewa yana nan wato nau'in nahiyar tamu inda kwayoyin cutar nan suna nan barkate muna shakar su yau da gobe to hakan yakan sa wani lokacin wani ya samu garkuwa ya samu kariya garkuwan nan ta kare shi daga afkuwar cutar amma ba wai ya zama wannan fa wani tabbas bane waɗansu sukan samu haka yawanci dai amma dai an wa mutum rigakafin koda cutar ta kama ba ta tasiri eh yawa shine to amma idan garkuwarsa kuma ta karye dalilin ko shigar kanjamau ko wayannan sauran abubuwa da na faɗa kamar cutar daji ko amfani da waɗansu magunguna da ake kira corticosteroids na lokaci mai tsayi da wasu cututtuka kamar ko cutar ciwon siga wani lokacin tana danne wato kariyar nan garkuwar sai ta yi rauni to irin hakan duk yana ba da dama wa waɗansu cututtuka na ƙwayoyi ɗin su samu shiga to shine sai su ta gayyarar da mutum saboda garkuwar tana nan tana ta yaƙi da waɗannan cututtukan ita kanta ta daɗa wahala sai wasu ƙwayoyin cutan kuma su daɗa shiga to abin sai ya zama mashi da yawa to yawanci a manya mutum in ya girma gaskiya ba sa tasiri sosai ƙwayoyin cutan sai dai in yanayin garkuwa ya yi rauni din shine ake samun haka farfesa isa abubakar kwararren likita asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a gaida muhammad salisu rabiu da wannan rahoto daga kanan dabo maryam bashir bugaje gare ki Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.